بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه ما ناكم أنا أتشكونا لتافين أحد الأرواح إلى بلاد الأفراح wanda هنا مقنا وكان أول سكي suke عينهم كسن a ainihin الجنة وكما da aljanna da kuma yadda halayen 'yan aljanna mun tsaya inda malam ya ce alwajihul 20 fuska ta 20 annahu qad thabata fi sahihain ya tabbata a bukhari da muslim min hadisi abi sa'id al-khudri daga hadisin abu sa'id al-khudri radiyallahu anhu Allah ya kara mana yadda fi hadisi shafa'a a cikin hadisin ceto mai tsawo din nan sai kula Allah azza wa jalla ya zo a cikin hadisin shafa'a Allah azza wa jalla zai ce shafa'atul mala'ika mala'iku sun yi ceto wa shafa'an nabiyun annabawa ma sun yi ceto lam yabqa illa arhamur rahimin ba wanda ya rage sai mafi jin kan masu jin kai Allah tabaraka wa ta'ala ke yanan duk wanda za a ba damar ceto an ba shi yayi amma duk da haka akwai ragowar wanda suka rage a wuta wanda suna da bukatar su samu ceto to fa yaqbidu qabdatan min an-nar sai damƙa damƙa daga wuta shine a damƙo wasu daga wannan da suka rage wanda suna da bukatar samun ceto fa yakhruju minha qauman fa yukhriju minha qauman sai fitar da wasu mutane daga ciki lam ya'malu khairan qat wanda su ba su taɓa aikin alkhairi ba a rayuwarsu qad adu hamaman sun koma sun zama gawayi fayilqihum fi harin min afwahil janna sai jefa su a cikin wata ƙorama a bakin ƙofar aljanna yuqalu na naharul haya wannan ruwan ana kiransa ƙoramar rayuwa fa na sai su fita daga cikin wannan ruwa da aka sa su kama takhrujul habbatu fi hamilis sayl Kamar yadda ƙwaya take fitowa a ainihin magangarar wato makwararar ruwa wurin da an yi shuka kuma ruwa yana bi ta kan wurin tana ruwa yana bugatta kaɗan kaɗan tana fitowa yana bugatta kaɗan kaɗan tana fitowa haka tana ƙara girma to haka su ma za su dinga sun koma sun zama gawayi ruwan hayatin nan yana bugarsu kaɗan kaɗan suna farfaɗowa suna farfaɗowa kafa ta fito hannu ya fito ciki ya fito kai ya fito a haka haka hadde ainihin su dawo mutane fayilƙihin fi naharin na fayakulu ahalul janna sai yan aljanna su ce ha'ulayi utaqa'ullah alladhina adkhalahum Allahu aljanna waɗannan yantattun Allah ne waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya shigo da su aljanna bai gairi amalin ba tare da aiki a amalin da suka aikata shi ba wala khairin qaddamuhu ba tare da kuma wani alkhairi da ainihin suka aikata ba to amma me yasa saboda sun mutu da imani wannan shi ke nuna mana duk wanda ya mutu da dade da ƙwayar zarra na imani to ba zai dawwama ainihin a cikin wuta ba za a fito da shi ainihin a sashi aljanna idan ya zama farkon imanin sa ne ma sai samu shiga aljanna ma baki ɗaya saboda ya shigo musulunci duk an yafe masa abin da ya gabata ne daga laifukan da ya aikata to kuma bai aikata wani sharri ba sai ajali ya zo masa to wannan sai tafi aljanna ma kai tsaye kamar inda ya tabbata ga wasu daga cikin sahabbai daga cikin su akwai matashin wannan bayahudin wanda ya musulunta a hannun annabi sallallahu alaihi wasallam dab da zai bar duniya wanda yana zuwa yana gaida annabi yana son annabi ya kama rashin lafiya ya kwanta mazala ya je gaishe shi mazala ya dinga bijiran masa da musulunci yana duban annabi yana duban babansa a ƙarshe babansa ya ce ya ba abin da abul qasim ya gaya masa shine ya karɓi kalmar shahada ya karɓa kuma nan ba jimawa allah ya karɓi ransa allah ya karɓi ransa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alhamdulillahi allazi anqadhahu minan nar godiya ta tabbata ga Allah wanda ya tsamo shi daga wuta wanda da ya mutu a wannan yanayin to kawo kuma sai abin da hali to kaga wannan bai aikin komai ba kawai ya musulunta kuma rai yayi halinsa to wannan kai tsaye ma sai ya tafi aljanna yace fa ulai ahraqathum an-nar fa haulai ahraqathum an-nar jami'uhum فهؤلاء أحرقتهم النار نار جميعهم وأنهم متاتاقون سباكي إنس فلم يبق في بدن أهدهم موضع باب ولولي ليرجي أجكنس لم تلمسه النار وأن دوتا وتشافيش با بحيث صاروا حمما إن اسكزما تقوي وهو الفحم المحترق بالنار شيني قوي وأن يقونوا يقونوا دوتا tun yana ice yana ƙonuwa yana ƙonuwa har ya koma ya zama gawai Ice wa zahiru siyaq abinda zai yi bayyana a wannan jerowar magana annahu lam yakun fi qulubihim mithqalu dharratin min khairi a zahiri za ga cewa eh da da ƙwayar zarra ma babu a cikinsu fa inna lafzal hadisi hakaza yace lafadin hadisin da ya haka ya nuna fa ya kulu sai yace irji'u ku koma faman wajadtu fi qalbihi mithqala dharratin min khair wanda kuka samu dade da ƙwayar zarra a cikin zuciyarsa ta alkhairi fa akhrijo ku fito da shi fa yukhrajuna ko kuma su mala'ikun da aka tura kenan fa yukhrijuna khalqan kathiran sai su fito da halittu masu yawa wanda da kamar ma za su zama sun dawoma wuta to sai su laliba su laliba wanda suka samu dade da ƙwayar zarra na imani a zuciyarsa sai su fito da shi thumma yaquluna sannan sai su zo su ce rabbana ubangiji mu lam nazar fiha khaira ba mu bar wani alkhairi a cikin ta ba wato wani mutum da yake da alkhairi ba mu bar shi a cikin wuta ba fa yaqulu Allah azza wa jal Allah azza wa sai ce shafa'atul mala'ika mala'iku ta yi ceto wa shafa'an nabiyyun annabawa sun yi ceto wa shafa'al mu'minun mu'mine ma duk sun yi ceto wa lam yabqa illa arhamur rahimin ba wanda ya rage zai yi nasa citan sai arhamar rahimin Allah tabaraka wa ta'ala bai qubudullahu kabarata minan nar Allah sai damka damka daga wutan nan wato damko wasu mutane daga wutan bai min minha qauman sai fito da wasu mutane lam ya'malu khairan qat wanda ba su yi wani aikin alkhairi ba da ɗai a zahiri amma kuma akwai wani abu na ɗarsan imani a cikin zuciyarsu فهذا السياق يدل على أن هؤلاء يجي وانا جيرو ومغانا أزاهري زينا نونا شوى وانا لم يكن في قلبهم مثقال ذرة من خير واتو داني دقاء أنا على خير بابا أزوكيس ومع هذا أما تارد أكا فأخرجتهم الرحمة رامة أبنجي تابتو دسو نعم ومن هذا رحمته سبحانه للذي أوصى أهله أن يحرقوه بالنار yana daga cikin rahama Allah wanda ita da ita ne kowa zai samu shiga aljanna yana daga ciki wasiyar mutum wanda iya iyalinsa cewa su ƙona shi da wuta sannan har ya zama toka in ya zama toka wa ya zaro fil barri su je filin Allah su sheƙar da wannan tokan wal bahari su je kuma bakin teku in iskar teku ta taso su shekar da wannan ragowar tokar za'ama minhu yana mai riyawa da wannan abu da yayi bi annahu yakutu Allah subhanahu wa ta'ala cewa zai tserewa binciken Allah tabaraka wa ta'ala saboda yana jin tsoron gamuwa da Allah cewa shi in ya mutu ya zai sai ke ganin ga hanyar da zai bi ba zai haɗu da Allah ya sa a ƙone shi har ya zama toka tokar ma a je ana shiƙar da ita tana bin iska kamar inda mai riga ko shiƙa ainihin eh, shiƙan nan take bin iska to shi ma haka ya sa a yi masa amma bai san al'amarin ba a nan yake ba fa haza qad shakka fil ma'ad wannan yayi kokunta a cikin makoma wal qudratu da iko na Allah walam ya'mal khairan qat kuma bai taba aikata wani alkhairi ba da dai amma a ƙarshe aka tara ainihin wannan tokar tasa kuma aka aka aka mai da shi yadda yake sannan kuma aka tashe shi ɗin abin da yake ganin cewa ya tsere wa ɗin kuma ya ya tabbata amma a ƙarshe rahama Allah subhanahu wataala ta lullube shi ya tsira saboda ya ji tsoron gabuwa da Allah ne tabaraka wata yace wa ma hadha fa qala lahu tare da wannan Allah ya ce da shi ma hamalaka ala ma sana'ata me kai ka kai wannan aiki hmm? ka sa a ƙone ka a sheƙe ainihin tokarka a iska ƙala khashyatuka yace ubangiji tsoranka wa anta a'lamu kai ne mafi sani fama talafahu anna rahmat anna rahmatullahi subhanahu na fama an rahimahullahu subhanahu yace to sai kuma ya mu da ainihin rahama Allah tabaraka wa ta'ala ba abin da ya gamu da shi sai rahama Allah tabaraka wa ta'ala falillahi fi khalqihi hikamun Allah yana da hikimomi a cikin halittarsa la tablughuha uqulul bashar wanda hankulan yan adam ba za su iya kaiwa zuwa gano waɗannan hikimomin da Allah tabaraka wa ta'ala wannan tsoron da ya ji na Allah Allah sai ya ji kansa sai jikansa kuma ya rahamshe shi ya ainihin shigar da shi cikin aljannas fakar sabata fi hadisi anas ya tabbata a cikin hadisin anas radiyallahu an anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wa sallam ya ce ya zai ce akhriju nari man zakarani yawman aw khafani ku fitar daga wuta wanda ya taɓa tunani wata rana ya tunani bisa wata ni'ima da ne masa ko ya tunani a bisa wani hali na wahala da na fitar da shi ya san cewa ba wanda ya isa ya masa wannan sai ni ya tuna ubangiji ba Allah zai ce ku fitar da wanda ya zama ya taɓa tunani wata rana a bisa wata ni'ima da ne masa ko wata wahala ko wani kunci da na fitar da shi daga ciki wanda ya tabbatar ni ne ne masa wannan ba wanda ya sai masa sai wannan au khafani fi maqam ko ya ji tsoro na a wani matsayi kaman ga duniya an kawo masa wanda idan ya bi duniyan nan zai saba Allah amma sai ji tsoron Allah bai bi duniyan nan ba ya kiyaye dokar Allah bai saba masa to kaga ya ji tsoron Allah a wani matsayi wanda wannan matsayin mai kunci ne tare da shi in ne bi ta duniyan nan shikenan ya bar Allah kuma amma sai ji tsoron Allah a wannan matsayin ya ce to wanda in an samu wanda yake da wannan to ku fitar da shi daga wuta kaga Allah bai so yake ta azabtar da bayansa naka kafa ake nema ta wani wanda yi wani aiki da Allah zai dubi wannan aikin ya fitar da shi daga wuta ta wannan duk dai rahama ce ta Allah subhanahu wataala قالوا سكتي ومن ذا الذي في مدة عمره كلها من أولها إلى آخرها lam yazkur rabbahu yawman wahidan wane ne wannan a cikin tsawon rayuwarsa baki ɗaya daga farkonta har ta bai tuna ubangiji ba wata rana ɗaya wala khafahu sa'atan wahidatan ko bai ji tsoron ubangijin sa da da sa'a ɗaya amma yanzu ubangiji ya ce yake cewa a irin wannan in an samu wanda yake so ɗaya ma ya taɓa jin tsoron allah to a zo a fitar da shi daga wuta wala raiba anna rahmatahu subhanahu babu kokonto cewa rahmatu subhanahu wata'ala idza akhrajat min an-nar man zakarahu idan ta fitar da wanda ya tuna shi daga wuta waqtan lokaci daya aw khafa ko yi tsoron sa fi maqamin ma a wani matsayi ko da ɗaya ne fa ghairu bid'in ba abun mamaki bane an tafna naru wuta ta ƙare ainihin zama babu ita da an fitar da mai domin da ainihin ta ƙare baki ɗaya amma ba a ce wanda za a yi azaba sun ƙare alakin ha'ula'i kharaju minha wa hiya nar amma wa'annan sun fito daga cikinta wa hiya tana nan dai a wuta tana nan a matsayin ta ne na wuta domin magana ta taso ne a kan shan wuta za ta ƙare ko kuwa ba za ta ƙare ba an tabbatar dai aljanna ba za ta ƙare ba amma wasu suna da maganganu cewa wuta za ta iya ƙarewa wasu suna ganin ba za ta kare ba amma ba a ce kuma kafirai yi musu azaba zai ƙare saboda ayoyi da suka zo wanda suka nuna dawwamarsu a cikin azaba wannan ya zo da wannan hujja don ya nuna cewa eh wuta za ta iya ƙarewa idan ya zama har wanda ma bai taɓa wani aiki ba amma dai ya taɓa tuna Allah su ɗaya a rayuwarsa ko ya taɓa jin tsoron Allah su ɗaya a wani matsayi za a fitar da shi daga wuta to da wannan suke ganin cewa eh ashe wutar za a wayi gari ta ma ta ƙare wannan hujjar suke alwajul hadi wal 20 fuska ta 21 in in i'tarafa al-'abdu bi dhanbihi idan bawa ya furuci da zunubinsa haqiqatul i'tiraf haqiqanin furuci. al-mutadammin li nisbati as-su'i waz-zulmi wanda ya kunshi danganta mummuna abu da zalunci wallawi da zargi ilaihi zuwa kansa mutum ya tabbatar cewa eh shi mai laifi ne ya tabbatar cewa eh ya aikata kaza ya cancanci a ainihin zargi wallawi ilaihi min kulli wajhin da zargi zuwa gare shi ta kowace fuska ونسبة العدل والحمد والرحمة والكمال المؤلك إلى ربه كما يدنغ تعادلتي da godiya da rahama da cika gamammiya zuwa ga ubangijinsa min kulli wajen ta kowace fuska shi ya yadda mai laifi ne amma yadda ubangiji mai rahama ne mai jin kai ne kuma ya cancanci godiya wa yasta'difu rabbahu kuma yana neman tafsasa ubangijinsa tabaraka wata ta'ala alaihi akansa cewa ya tafsasa masa tunda shi mai laifi ne wa yastad'i rahmatan rahmatahu lahu yana kokarin jawo rama ubangiji gare shi an gane ko to wa iza arada an yarhama abdahu idan ubangiji ya so ya ji kan bawansa alqa zalika fi qalbihi to sai ya jefa wannan a cikin zuciyarsa ya yadda shi mai laifi ne yadda kuma Allah mai rahama ne sannan ya sunkuyar da kai yana neman samun wannan rahama da tafsasawa ta ubangiji to da wannan sai ubangiji subhanahu wataala sai ji kansa wala siyama idza ikhtarana bidhalika jazm al-abd ala tarki muawada musamman idan wannan halin ya haɗu da yankewar bawa a zuciyarsa cewa shi ya bar komawa lima yuskhitu rabbahu alayhi ga abin da zai sa ubangijinsa ya fushi da shi na'am wa alima Allahu anna zalika dakhilun dakhila qalbihi Allah tabaaraka wa ta'ala ya san wannan cewa yana nan haka a cikin zuciyarsa wasu wai da'ihi da kuma cancan tsakiyar zuciyarsa Allah ya gano cewa haka da gasken yake fa inna la takhtalifu anhu rahmatu ma'a zalika yace to fa inna la tatakhallafu anhu rahmatu ma'a zalika yace to tare da wannan rahama ba za ta ja da baya ba gabarinsa tunda dai ya yadda mai laifi ne ya yadda Allah mai rahama ne ya yadda kuma ya sunkuyar da kai yana neman tafsasa ubangiji gare shi sa'an nan kuma yana da niyyar ba zai koma wani abu da da yake aikata abu mummuna to wallalle ubangiji zai dubi wannan kuma Allah ya dubi wannan cewa da gaske ike to idan wa'in na'uwa suka haɗu to lalle a rahama Allah ba za ta ja baya da shi za ta zo ta lullube shi wafi mujamin tabarani ya zo a cikin mujamin tabarani Bin hadisi yazid bin sinan rahawi daga hadisin yazid rahawi an sulaiman daga sulaiman bin amir an abi umamata ya karbo daga umamata al-bahiri radiyallahu anhu Allah ya kara masa yarda qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzala sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna akhira rajulin yadkhulul janna karshen mutumin da zai shiga aljanna rajulun mutum ne ya taqallabu ala sirat da zai dinga jujjuyawa kan sirati zaharan li cikinsa da bansa ya kasa tsallakawa ya ja da ciki tafiyar ba ta yi ba ya koma ya ja da bayansa tafiyar ba ta yi ba akan sirat kal gulami ya duribuhu abuhu kama a ce yaro da babansa yake dukansa yana tula bulala ya juya nan ya juya nan wa huwa ya firru minhu kuma yana ƙoƙarin gudu daga baban nasa waya ajizu anhu amaluhu an yas'a aikinsa ya gajiya ya tafiyar da shi akan siradi shi wancan na farkon da muka yi magana to fa yaqulu sai ce ya rabbi ya ubangiji balligh bi aljanna Allah ka isar da ni aljanna domin yana jan ciki abin ya ya gagara ya zo yana ja da baya abin ya gagara to sai ce ubangiji ka isar da ni aljanna wa najjini minan nar Allah ka tsayar da ni daga wuta domin gashi yana ganin ta a karkashin sa wa yuhi Allah tabaraka wa ta'ala ilai Allah tabaraka wa ta'ala sai yi aike zuwa gare shi na'am abdi na, in ana najaituka minan nar idan na tsirar da kai daga wa da haltukal janna na shigar da kai aljanna a ta'tarifa li bi za zaka tabbatar min da laifukanka zaka yi furuci cewa eh kai mai laifi ne wa khatayaka da kurakuranka da ka aikata zaka tabbatar da kai mai laifi ne fa yaqul abdu sai ba ce na'am ya rabbi na na'am haka yake ya ubangiji wa izzatika na rantse da girmanka wa jalalika da buwayaka na'am in najjaytani minan nar in ka tsayar da ni ga wuta la a'tarifanna bi dhunubi zan tabbatar da na wa khataya da kurakuraina idan bawa yayi haka fa yajuzul jisa sai ya samu dama ya tsallake gada ويقول العبد فيما بينه وبين نفسه سيباوى يفتاز كاننسا درنسا لإن اعترفت له بذنوبي وخطايا لا يردني لا يردني لا يردني إلى النار إذا نتبت مسد ذنبينا دكرا كرينا زي ميدني إذوا هتا فيوهي الله إليه سأل الله يأيك إذوا غريش عبدي باوانا اعترف لي بذنوبك الله سي كمسا مسد yace bawa na kafurta laifukanka wa hadayaka da guraguranka aghfirha laka zan gafarta maka ita wa wa udkhilaka aljanna zan shigar da kai aljanna fa yaqul abdu sai ba yace la wa izzatuka wa haka yake wa nan rantsa buwayaka wa jalalika da girmanka ma aznabtu zamban qad man wani zulubi da dai ba wala akhdatu khadi'atan qat ban taɓa aikata wani kurkure ba wa allah ilayhi sallallahu alaihi wa sallam abdi bawana inna li alayka bayyinatan ina fada hujja ainihin shaida a kanka fayil tafitul abdu yamina wa shimalan bawan sai duba dama da hagu wala yara ahadan ba zai ga kowa ba fa yaqulu sai ya rabbi arini bayyinataka nuna min hujjataka fa yastanbiqu Allah ta'ala jildahu Allah sai bawa fatarsa dama na ta bil muhaqqirat da ƙananan ƙananan laifi fai zara a zalika abdu idan bawa ya ga haka fa ya kuli cewa rabbi ubangiji indi wa izzatikal azaim ita ubangiji to nan ma ya ƙanana ne amma manya manyan ma suna nan ai ubangiji tunda ya ga cewa za a tada ballinsa fa yuhi illahu ilayya sala ya yake zuwa gare shi abdi bawa na ana a'arifu biha yace to na san da ita minka daga gare ka ita da fili biha abinda nake so kai ka tabbatar min da wannan laifin a gafira halaka sai in gafarta maka ita wa da khilka aljanna in shigar da kai aljanna wa ya atari fil abdu bi zunubihi bawa sai furuci da zunuban nasa fai da khulul janna sai samu shiga aljanna tun ma zahika rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kuma za la kai wannan labari sai dariya hatta badad nawajizuhu har firorinsa suka fito fili suka bayyana ya kula yana cewa haza adna ahalin jannati manzilatan wannan shine mafi kowa bayan an aljanna masauki fa kaifa billazi fawqahu yaya kuma wanda yake sama da shi ya shi me zai samu lalle zai samu ta goma shi mai yawa hadisin za a ɗebe kewa da shi anan saboda a farala ne amma an dubi asalinsa yana da rauni hadisi فرب تعالى يريد من عبده الاعتراف ubangiji tabaraka wa ta'ala yana son furuci daga bawansa me furuci shine ya tabbatar da kansa cewa shi mai laifi ubangiji yi amma ina so ka yafe ubangiji yana son wani ka ko a nan duniya ne aka samu mutumin da ya san abin da yake mutum ya masa abin da ba daidai ba ce na yi kuskure ka yi haƙuri ko ka yafe mu haka shi kuma sai ya dube shi domin ya yarda cewa ya yi ba daidai ba abin da Allah baya so mutum ya laifi nuna shi bai yi ba kuma tun da bai bai kaga ba zai nemi gafara ba ke walin kisari bai ne dai da kareya gaban ubangiji mutum ya lallon cewa yana neman rahama ubangiji ne da gafararsa walhudu da sun kuyar da kai wa zillati lahu da kasan da kai gare shi wal azmi ala mardati da kudurin aniya bisa neman yarda Allah cewa to yanzu zan tashi tse ko ne nemi yarda Allah da yawa wasu za ga in sun shiga wani hali suna irin wannan tun ya shiga wani hali ko na rashin lafiya ko na karewar tattalin arziki da shauransu sai ga kuma ya dawo yana gyara kansa yana kwanciya gaban ubangiji cewa shi mai laifi ne yana roƙon ubangiji ya yafe masa sannan yana shirya kansa cewa yanzu zai zama mutumin kirki sakamakon mai wannan jarraba da ya samu kansa a ciki وما دام أهل النار فاقدين لهذه الروح فهم قادون لروح الرحمة وما دام أهل النار ما تكن أموتا فاقدين لهذه الروح سنا ما سرس ون الرعي نا ون كريا فهم قادون لروح الرحمة سوء faƙi nuna ne ruhin rahma su masu rawa sawa ne ga rai wacce take ta jin gai <coughs> wanda ya rasa wannan na kare a gaban ubangiji da furuci na a akan laifukansa da kuma niyyar cewa zai gyara ba ya rasa wannan shi ba wannan zai rasa kuma samun rahama ubangiji mai za a rada azza wa jalla idan Allah azza ya so ya ji kansu aw man sha'a minhum ko wanda ya so ya ji kai daga cikin su ja'ala fi qalbihi dalika sai son wannan a cikin ransa na karaya da sunkuyi da kai da kankan da kai gaban ubangiji fatu juri ko rahmatu idan bawa ya samu wannan sai kuma rahama ta riske shi wa qudratur rabbi tabaraka wa ta'ala yace ikon ubangiji tabaraka wa ta'ala ghairu qasiratin ala dalika ba ba ce takaitacce akan haka wai za ta iya yin haka mutum duk laifinsa ya sun kaya ga gaban ubangiji ya nemi gafara ya zama da kyakkyawan niyya cewa zai gyara halinsa ubangiji mai iko ne ya yafe masa komai yawan laifin nasa kuma inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya lalzi na asarafu ala anfusihim la na ɗumin rahmatullah. inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a ku bayi na wanda kuka tsallake iyaka a wajen aikata laifuka to ku ɗebe kauna da samun rahama Allah don Allah yana gafarta zunubai baki ɗaya ba za su gagare shi ba walaysa fihi ma yunaqidu mujiba asma'ihi wa sifatihi babu a cikin abin da zai warware wajabtawar sunayensa da sifofinsa wa qad akhbara annahu fa'alun lima yurid alhali ya ba da labari cewa shi mai aikata abin da yake so naka komai yawan laifin mutum in ya karye gaban ubangiji ya sunkuya ya kankan da kai to sai ubangiji ya aiko da rahamarsa gare shi alhaji sani wani ashirun fuska ta 22 annahu subhanahu wa qara'a jabal khulud alama ma'asin min kabair Allah subhanahu wa ta'ala ya wajabta dawwama ga wasu masu sa'o na daga wasu ayyukan sa'o na daga manya-manyan zunubai wa qayyadahu bit bit ta'bidi kuma ya dabaibaye shi da dawwama walam yunafi zalika inqita'uhu wa intiha'uhu to wannan kuma cewa Allah ya rubuta dawama akan wannan abu to wannan ba zai kore ko kuma yankewarsa da kuma karewarsa ba faminha qawluhu ta'ala yana daga cikin waɗannan ainihin ayoyi da nasoshi faɗin Allah tabaraka wa ta'ala ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها allahu alayhi wa la'anahu. وأعد له عذابا azima wanda ya kashe mumini da gangan sakamakon sautar jahannama kuma yana mai dawwama a cikinta Allah ya yi fushi da shi ya la'ance shi ya yi masa tanadin azaba babba ainihin gare shi to anan ya yi maganar mai khalidan biha yana mai dawwama a ciki kaga wani aikin laifi ne wanda aka yi narko da dawwama a cikin wuta da sababin yinsa mamina yana daga cikin kwallon nabi sallallahu alaihi من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا هذا حديث ينغتشي manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wato wanda ya kashe kansa da wani karfe to karfansa za ta zama a hannunsa gobe alkiyama yana ji wa kansa ciwo da ita a cikin wutar jahannama sannan yana mai dawwama abun dawwamawa a cikinta har abada kaga a nan ma lafazin mai dawwama ya zo a aikata wani laifi waka zalika qawlu fil hadisul akhar haka nan tabaraka ainihin a wani hadisi qudsi taba inda yake cewa man fi qatili nafsi dangane da wanda yake kashe kansa fa yaqulu Allah azza wa Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa badarani abdi bi nafsihi haramtu alaihi aljanna bawana ya gaggauta mun da kansa to na haramta masa aljanna ana shi ya gaggautar da me kawo kansa zuwa gare ni to shikenan ni kuma na haramta masa aljanna kenan tunda an haramta masa aljanna ina zai zauna kenan haka kenan makoman sauta wannan ma ya nuna cewa ga wani mai laifi da aka nuna mai dawamarsa a cikin wuta wa balagha haza hadha qawluhu ta'ala mafi kaiwa mutuka a cikin nassoshin shine faɗin sa Allah tabaraka wa ta'ala da yace wa man ya'si Allah wa rasulahu fa inna lahu nar na khalidin fiha abada wanda ya saba Allah da manzon Allah to wutar jahannama ta tabbata gare shi yana mai dawama a cikin ta har abada wannan duka me ya nuna mana ashe akwai wasu nassoshi wanda suka nuna alamun dawwama a wuta can kuma baya mun ga cewa ga wasu wanda ma suna da mafi kankancin kai wanda ma bai aikata komai ba amma dai ya taɓa tuna Allah su ɗaya ma an ce za a fita da shi daga wuta shi ne ce fahaza wa'idun muqayyadun bil khuludi wat ta'bid yace wannan narko ne amma abin baiwa da dawwama da kuma cewa har abada ma'an qita'ihi bi sababi min al'abdi tare da yankewarsa da wani sababi daga bawa a huwa tauhid shine kaɗai ta Allah idan mutum ya zama akwai ɗan ɗarso na imani to zai zo wannan kuma abin ya yanki dawwama ba za ta dawwama a kansa ba kazalika alwa'idul am li ahli nar hakanan narko gamame ga 'yan wuta la yumtanu yanke wasu ba za ta hannu ba ko ba za a hana wasu ba isa bisababin mimman ka taba ala nafsin rahama da sababi daga wanda ya wajabta rahama a kansa wa galabat rahmatuhu ghadabuhu kuma rahamarsa ta riga ainihin fushinsa to wannan duk da cewa shi ma an yi narko da wuta to wannan zai iya zama ya yanke wannan batun narkon ya yanke walau ya alimul kafiru bi kulli ma indahu min rahma da kafir ya san duk abin da yake wurin Allah na daga rahama lama ya isa min rahmaci da ba zai taba ɗebe kauna daga rahama Allah duk da cewa shi kafiri kama fi sahih bukhari kamar yadda ya zo a cikin Sayyid bukhari rahimahullahu ta'ala ya ce ya zo a hadisi خلق الله الرحمة يوم خلقها ta Rahma Allah ya halicci Rahma ranar da ya halicce ta Rahma ɗari wa khalaqa fi akhirih ya faɗa a cikin ƙarshe walau ya alimul kafiru bi kullin ladhi inda Allah da kafir ya san duk abin da yake wurin Allah minan rahmati ne daga rahama lam ya'as min aljanna da ba zai ɗebe kauna daga aljanna walau ya alimul muslimu bi kullin ladhi indahu min al'azab da musulmi ya san duk abin da yake wurin Allah na daga azaba lam ya amanin na da ba zai aminta da wuta ba zai ga cewa ba mamaki a sa shi a ciki wannan ya zo mana da shi ne don ya nuna mana cewa akwai nasoshi da suka nuna alamun dawwama ga wasu mutane eh, a wuta saboda wasu laifuka da suka aikata to amma wannan dawwamar ice a bar yankewa ce da sababin mai da sababin imani wanda ya aikata laifin kamar misali wanda ya kashe kansa da ainihin wani karfe an nassin ya nuna dawwama gare shi amma akwai imani wannan imanin sai ya yanke wannan dawwama ɗin sai zama akwai lokacin da za a zo a fitar da shi daga wuta ɗin da sababin ɗan abin da yake tare da shi na daga imani الوجه الثالث fuska ta عشرين da uku annahu ja alkhabaru minhu subhanahu wa ta'ala sarihan labari ya zo daga gare shi subhanahu sarihan a bayyane bi anna azaban nari lan tihaa lahu azaba wuta ba ta karewa wa annahu abadiyun lan qita'a lahu kuma shi da wamami ne baya yankewa da kana dhalika wa'idan minhu subhanahu wa ta'ala wai da labari ya zo daga gare subhanahu wa ta'ala cewa azaba wuta ba ta da karewa na'am cewa kuma har abada ce ba ta yankewa to la kana zalika wa'idan minhu subhanahu wannan zai zama narko ne daga gare shi subhanahu wataala la yukhlifu wa'ada kuma Allah baya saba alƙawarinsa wa ammal wa'id amma narko fa mazhaba ahlus sunna mazhabin malaman sunna kulluhum mazhabin malaman malaman sunna kullihim baki ɗayan su anna ikhlafahu karam cewa ainihin sabawarsa karamci ne daga ubangiji wa afun rangwame ne wata tajawuzun tsallake ainihin laifuka ne yamdahun rabu tabaraka wata wa ta'ala bihi da za a yi ba ubangiji tabaraka wa ta'ala da shi wa yuthna alaihi biyu kuma a yi masa kirari da shi wai nasoshin da suka nuna ainihin da suka nuna shiga wuta da kaza na to amma kuma wannan ba zai hana ubangiji da rahamarsa da jin kansa ya zo ya yanke wannan narkon ainihin da ya ba daga dawwama din nan ya dawo zuwa na wani lokaci ne ta inda wanda ya laifin za a fitar da shi daga wuta a wani lokaci yana wa haƙun in sha'a tarakau wa yana wa haƙun lau wai duk wannan haƙƙi ne na Allah narkon da yi haƙƙi ne nasa fitarwan ma haƙƙi ne nasa shi sa ce in sha a taraka in ya so ya babbawa a bisa narkon da imasa na asali wani sha eh, eh, istaufahu in ya so kuma ainihin ya cika masa wal karimu la yastaufi haqqahu fa kaifa bi akramil akramin wai wanda yake karimi ne mutum mai karamci idan yana bin wani abu ba zai zo sai ya yashe abin da yake tare da shi ba a sai kaga in ya zo karba sai ce to na bar ma wani abu daga ciki to ya kuma ubangiji tabaraka wa ta'ala wanda shi yafi kowa karamci da zai ya ce abin da yi na narkon nan na bawa to sai ya kure masa kuma duk ya cika masa wannan narkon a zai iya yafiya ragowar abin da yi laifin ya bar masa وقد abu أبو يعلى الموصلي أبو يعلى الموصلي يا رويته قال حدثنا بن خالد قال حدثنا سهيل بن أبي حازم قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من وعده الله على عمل ثوابا فهو منجزه ومن وعده الله على عمله عقابا فهو فيه بالخيار wannan hadisi na Anas yana cewa wanda Allah subhanahu wataala ya masa alƙawarin wani lada to Allah zai cika masa wannan lada wanda kuma Allah ya masa narko wani alkawari na azaba a bisa wani aiki da i da ya aikata ba huwa fi bil khiyar Allah yana da zabi in ya so ya cika in ya so kuma ya yanke wannan narkon da ya masa ya yafe masa amma in alkawari ina ba da lada to lalle Allah zai cika amma na azaba fa to Allah yana da zabi in ya so ya zartar in ya so kuma ya bari وقال الشيخ وقال أبو الشيخ الأصبهاني abu sheikh al-asbihani yace haddathana muhammad ibn hamza qala haddathana amr ibn khalil qala haddathana asma'i qala jaa jaa amr bin ubayd ila abi amr bin al-ala فقال يا أبا عمرو يخلف الله ما وعده تتنبيه أكي amru bin ubaid ne izo gurin abi amr bin al'ala yace ya aba amr Allah yana saba alƙawarinsa qala la ita ba ya saba قال أفرأيت من أوعده الله على عمله إقابا تباني لابان وان الله يمسا واتو نر يمسا نركو أبسا وان أيكي دي يتي للذي مسا وتا عذابا أن يخلف الله وعده فيه الله زي سابع القول أبسا وان عذابا دي يتي زي مسا فقال أبو عمرو بن العلاء أبو عمرو بن العلاء يتي من العجمة أتيت من العجمة أتيت يا أبا عثمان إن الوعد غير الوعيد يجي توانا كازو دا ونبابوتي أبو عثمان يجي أي القواري بانان كوماني سي شابان با إن العرب لا تعد عارا نعم ولا خلفا آه، ولا خلفا ولا خلفا أن تعد شرا ثم لا تفعله يجي لا ربا لا تعد عارا ما تعلقورن أبو كيّا ولا خلفا أن تعد شرا كما باتا باتا عينه بات باتا عين القوري وتنر نر كون شر ثم لا تفعله سنكون ولا تأيك تاشيبا فلا ذلك كرما وفضلا وإنما الخلف أن تعد خيرا ثم لا تفعله وي تلا ربا باتا غنم ساقا واني تيوم تنر كون وني شري kuma ya zama bata aikata ba wannan bata ganin saba ne bal karamci ne wannan da kuma farla amma abin da yake sabawa kai mutum alkawarin alkhairi ya zama baka aikata wannan alkhairi ko baka bashi wannan alkhairi wannan shine aka amma idan yin narko ne fa wannan in ka saba ba kai laifi ba ya zama karamci ne to ya kuma Allah tabaraka wa ta'ala wanda shi ya kowa karamci قال فأوجدني هذا في kalamin arab قال نعم أما سميت إلى قول الأول ولا يرهب ابن العم ما عشت سطوتي ولا ولا اختشى من صولة المتهدد وإني وإن أوعوته أو وعدته لمخلف إبعادي ومنجز موعدي سيزو دو تواقع تلارباوة يتكي من هون النبيع التاسع من سكي القورن أبناء الخير تلالي ذا سكي أما سكي القورن أبناء الخير سابانو ونن كمان to wannan kuma za su iya bari saboda karamci shi ne ce wala yarhaba min al'ammi ma ishta sadwati wala ikhtasha min saulatil mutahabbidi yace dan am ibn al'am la ba baya jin tsoro sadwati kamuna ma ishtu matukan ina nan a raye wala ikhtasha min saulatil mutahabbidi ba jin tsoron wato afkowar wanda yake mai barazana wa inni wa in a'autuhu yace idan ne masa narko aw wa'adtuhu ko ne masa alƙawari la mukhlifun i'adi lalle zan saba narkon nan nawa amma wa munjizu maw'idi zan cika alƙawari narko sai in saba domin karamci ne amma kuma abin da ya shafi wato alƙawari to lalle wannan zan cika shi kuna ka kenan idan Allah subhanahu wataala ya yi wasu narko da wuta ya ce zai musu azawa. to wannan zaɓi ne a wurin Allah in ya sai fasa wasu ya ce zai dawomar da su a wuta Allah cikin karamcinsa da farlarsa ya iya fasawa bai dawomar da su bai fito da su daga ciki قال أبو الشيخ وقال يحيى بن معاذ الوعد والوعيد حق أبو yace Bin alwa'adu alkawari walwa'idu da narko haƙun gaskiya ne falwa'adu haƙƙul ibadi ala Allah shi alkawari haƙƙi ne na bawa haƙƙi ne na bayi ga Allah zammana lahum wanda ya lamunce musu shi idza fa'alu kaza in sun aika kaza an yudiyahum kaza zai ba su kaza wa man aulal wafa'i min Allah waye mafi cancanta cikawa daga Allah babu shi Allah shi fi kowa cika alkawari naka haƙƙi ko kuma alkawari da Allah yi zai ba bayansa wani abu na rahama to wannan ya zama haƙƙin bayi ne in sun yi aikin ya ba su amma wa'idu haqquhu 'ala al-ibad narko kuma haƙƙin Allah ne akan bayi eh yace in sun yi kaza na laifi zai musu azaba to kaga haƙƙinsa ne wanda yake so in ya so sai ya cika haƙƙinsa in ya so kuma ya rabu da su ala ta'ala ala yace la taf'alu kaza kakku kaza fa u'adhibakum in kun yi kuma zan muku azaba fa fa'alu sai suka aikata kazan kuma to fa in sha'a fa'anu in Allah so sai musu rangwame fa in sha'a khaza in ya so kuma ya kama su da laifi la annahu haqquhu domin haƙƙinsa ne tabaraka wa ta'ala wa aulahuma bi rabbina tabaraka wa ta'ala al'afu wal karam ya ce mafi cancanta da ubangijin mu tabaraka wa ta'ala rangwame da karamci saboda innahu ghafurur rahim shi mai yawan gafara ne mai yawan jinka mai ma yadula ala zalika wa aidu yana daga abin da yake shirwa a bisa wanda yake karfafa sa khabaru ka'ab bin zuhair labarin ka'ab bin zuhair ina wa'adahu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya masa alƙawari yace nabitu anna rasulullah wa'adani wal'afu inna rasulillahi ma'amulu yace an bani labari cewa manzon Allah ya yi min wani alƙawari rangwame kuma a wurin manzon Allah abun buri ne abun sa rai ne za a cika domin bai fiye ya saba alkawari to ya kuma Allah tabaraka wa ta'ala fa in kana hadha wa'idu mutlaq idan wannan ya zama narko ne gamamme فكيف بوعيد مقرون باستثناء idan yaya kuma idan ya zama ainihin wato biwa'idin da narko ne makaronin abin gama bistisna'i da kuma ainihin togaciya mu'aqibin wanda aka biyo bayansa da wannan narkon na'am bi qawlihi da faɗin sa dace ina rabbaka fa'alun lima yurid ubangijinka mai aikata abin da ya so ne sai ce to hada ikhbaru wannan ba da labari ne minhu daga ubangiji annahu ya fa'alu ma yurid yana aikata abin da ya so a ƙiba ƙauli ya zo da wannan bayan faɗin sa dai ce illa ma sha'a rabbuk sai abin da ubangijin kai so kenan kaga zai iya so ya fasa wannan narkon ne na algonna alƙawarin azaban ne huwa a'idu ilai wannan illa ma sha'a rabbuk yana komawa zuwa inna rabbaka fa'alun lima yurid wala budda ba makawa gurinsa zai koma mutum da mai yin abin da ya so ne ashe in ya so zai iya yafe laifin da aka yi masa wala ya juzo an a ilal mustafna min wadahu wannan istisna'i ba zai koma zuwa eh, mustasna kadai ba bal in ma an yakhtasa bil mustasna ko da yake banta da mustasna da ya'uda ma ko ya koma zuwa gare su baki daya وغير خاف أن أن أن أن أن, أن وغير خاف أن تعلقه بقوله yace ba zai ba ba abin tsoro bane a rada a raba shi da fadin sa tabaraka wata'ala da yace illa ma sha rabbuk aw la min ta'alluqihi bi qawlihi khalidina fiha wai a raba shi da illa ma sha rabbuk yafi a raba shi da fadin sa da yace khalidina fiha kazalika zahirun lil muta'ammin wannan abu ne da yake zahiri ga wanda yake mai lura wa wanda zai fahimta sahaba kuma wannan fahimta ita sahabbai suka yi wa qalu suka ce atat hadhihi al-aya ala kulli wa'idin fil qur'an wannan aya ta je wa duk wani narko da Allah ya yi a cikin alqur'ani cewa illa ma sha'a rabbuk to duk wani guri da Allah ya narko alqur'ani to wannan illa ma sha'a rabbuk din ta hau kansa walam yuridu bi zalika al-istisna wahdahu ba suna nufin istisna ne da wannan kadai ba fa inna al-istisna mazkurun fil an'ami aidan domin istisna an faɗa shi a cikin suratul an'am har ila yau wa inna ma aradu annahu aqiba al-istisna bi qawli ko aqaba al-istisna bi qawli sai dai suna nufin ya biye wa istisna'i da faɗin sa inna rabbaka fa'alun lima yurid ubangijinka mai aikata abin da ya so ne <coughs> wa hadha taqibu naziru qawlihi fil an'am wannan biye wadda yi daidai yake da faɗinsa da tabaraka wa ta'ala cikin suratul an'am da ya ce khalidi na fiha illa ma sha Allah inna rabbaka hakimun alim Allah ya ce masu dawoma ne a ciki illa ma sha Allah sai abin da Allah ya so kenan zai iya so ba su dawoma din ba hakika ubangiji ka hikima ne kuma masani fa akhbara anna azabahum fi jami'il awqat ya ba da labari cewa azabarsa a cikin baki ɗayan lokuta wa rafa'ihi anhum fi waqtin fi waqtin yasha'u da daukakewar azaba a wani lokacin da ubangiji ya zo sadirun an kamali ilmi wannan abu ne da zai zo daga cikar sa wa hikimati da hikimarsa la an mashi'atin mujarradatin anil hikima ba wai dan mashi'a wacce ta ta kaɗe ta hikima ba wal maslahati ko ta kaɗe ta maslaha ba wal rahmati ko ta kaɗe ta rahama ba wal adili ko ta kaɗe ta adalcin ubangiji ba a'a iz yastahilu tajarrudu mashi'ati an zalik domin ya koru a ce mashi'a Allah ta tsaraita gabarin hikima ko ta tsaraita gabarin maslaha ko ta tsaraita gabarin rahama ko ta tsaraita gabarin adalci duk na Allah tabaraka wa ta'ala a bisa wannan yana so nuna mana cewa duk da Allah tabaraka wa ta'ala ya nuni a wasu gurare zai yi azaba ko ainihin ga waɗansu amma ya yi togaciya da cewa illa ma sha a rabu to wannan ma sha a rabu ɗin yana za ta sa ubangiji ya fasa wannan azaba wannan za ta iya shafar hatta khalidi na fiya wannan Allah ya ce za su dawo a cikin azaba don Allah ya so ya iya janye wannan dawama din ya zama bai dawamar da su a cikin wutar ba kamar yadda muka faɗi waɗanda suka mutu ba su yi aikin komai ba amma sun taɓa tunanin ubangiji ta wata ala a wata rana sau ɗaya ko sun taɓa jin tsoron tsayuwa gaban ubangiji a wata rana sau ɗaya to za a fito da su daga wuta a sa su aljanna wannan ya nuna cewa ashe ubangiji subhanahu wata ko da yake yayi narko kan wasu laifuka wani sa'in hadda narkon dawwama to kasancewarsa ya ce illa ma a rabbuk to wannan zai iya sa ubangiji ya janye wannan narkon ko ya janye wannan dawwama din da iwa wasu daga cikin sa a cikin wuta duk wanda yana nuna mana cewa hanyoyi ne da zai yi mai ya zama wutan nan bata dawwama ba a bisa ra'ayin wasu daga cikin malamai nan za mu tsaya sallallahu wa sallama baraka ala nabiyina muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأنا ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم